wani daga magabata yana cewa ko ya ce ma amara Allah bai amrin Allah bai yi umarni da wani umarni ba illa wani shaitani fihi na bakata ne face shaitan na da fisga guda biyu yana da ja ba ja na magana ba fisga sosai ja idan Allah ya umarni ga umarnin in jama'a suka ta wurin umarnin wanda gan shi lakwalakwa sai rike shi kamar da su wanda gan shi da zakari sai ke wuce shi a ruwan sanyi in ya je sun hayi tsallaka umarnin duk wani abin da Allah ya ce a yi to sai ka samu shaidan yana da nazarkata ne wa imma a tsallake wa imma a yi kafa wato nan na kan ce ga shi ma abu a kake duk abin da za ka ce ku je ku yi kaza malam in dai baka nan za ka tarar ko dai ba su karasa ba ko su yi abin ya wuce iyaka. yi sa duk abin da za ka sai in za ka wajen to ba za a maka shi da ke so ba sai kai ta ɓace rai in da ban da ba don haka Allah kuma ya tsara musulunci in ban da ba don haka ba ai sai kai na mutane ya ka ɗauki ziri ɗaya nan ma kuma ka lalace da al-islamu kullu wala yatajazza ya sauka ki ya ka ɗauki ɗaya inda a ce da shugabancin da gudanarwa akwai inda ake ce to yanzu zan mata aiki shugaba amma ziri ɗaya zan ɗauka ainihin haƙuri a bani nan kai su shi kake babu duk inda komai yana kafa wannan na kafa wannan na kafa wannan na kafa kai ɗaya za ka abu na ba da ka kunna su sai dai kila so kake ka huta hi isa kake ta complain to babu hoto, sai da ita fari Allah ka dafa mana amma babu wani umarni da shaidan zai bada da Allah zai bada sai shaidan ya yi ja guda biyu in ma ya kare waɗanda suke ɗan lako-lako wa in ma ya samu masu zafi ya tsakan da furfuke ya zama tsakiyar nan da inda Allah ke so ayi abu ba ko ɗaya shi ne min nazakata ne in ma ila tafari wannan ya janye su wa in ma ila mujawaza ko dai tsallake iyaka wajen ifrat wala yubali ayyuhi ma zafira ɗin bai dama duk wanda ya samu in ma ya samu ya zama baya baya ka sa mutum bai shiga ciki ba wa in ma ya samu shiga ya sa har mutum ya tsallake shi ya ce ka sa اي قصياني مختصر من هذه القافي بما ايش يباوى حدا اذن سيواتك يا مو ينظمنا سوى باوى على اذن جانس اكي اما جانس اكي ان قطن الاكي ان كشي بامي والن زيادة او نقصان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يا عبد الله يا عبد الله بن عمرو ان لكل عامل شرة دقمي ايكي ينا دا نشاتي دا دا يا نشاتي إيه شرة كودي هدة قبضك وهدة النشاط هدة اصل كم شرة توني مي ايكي ذاك فاميشي ينا دا ma'ana ainihin nishaɗi da shauƙi ne ba nishaɗi daban shauƙi daban abin da kake kai wannan kai wannan kai wannan ba abin adin nan shauƙi ko ba so ne a zuci ba wanda zai sa ka so abin ɗin ka tafa masa illa iya ce a ce ana neman nishaɗi da hausa kuma sai an ji jiki hmm? ba shi ne nishaɗi ba annashiwa to nishaɗi annashiwa eh to karfashi eh yanzu karfashi karfin yin karfashi ina ruwan karfashi shi kuma daga yana kasa wakalwa a hausa kartawa zai iya yiwa fa daga noma aka sami shi duk da ji noma ina da karfashi za ga ina da kuzari a saboda kan yana da shirra wali kulli shirratin fatara kuma duk wani nishadi za ka samu yana da yankewa ƙarshen ta duka abinda ka kake nishadi a kan ƙarshen ta ka koma guda da kawai idan ka gama haya kamar misali na aiki ƙuruciya ka wannan ka ya fito wannan ka kwaso wannan ka ɗebo a ƙarshe sai ka ƙare da guda fatara faman kana fataratuhu duk wanda yankewansa taruwansa ila sunna aflaha wanda da ya gama ya ɗebo wannan ya ɗebo wannan ya fito wannan sai ya ƙare a sunna wannan ya rabauta wa man kanat fataratuhu ila bid'a wanda kuwa ƙarshe ya ƙare a bid'a khaba wa khasira قال له ذلك حين أمره بالاكتساب في الأمل يا فدا masa ne lokacin da sai ka takaita a aiki tun da ma yana daga cikin wayanda aka ce masa masu aini abu nan kaga na nan ma ya bayyana da shadi ne fa kullu alkhairi wani alheri fi ijtihadi bi iktisadi dole alheri a wajen ijtihadi takaitawa iya aka tunda mu mu ba kai irin wannan ta mu yi ibada da hadda za a ce a dawo baya ba tunda mu muna cikin yan ifradi tafridi wa ikhlasi da kuma yin abu nan tsakani da Allah maqarunun bil ittiba'i haɗe da yin bin annabi da tsara kama qala ba'd as-sahaba iktisadun fi sabilillah takaitawa wajen daga kalman Allah wa sunna خير من اجتهاد يا في اجتهادي في خلاف سبيلي وسنة فخلصوا ويقضي أن تكونوا أن تكون أعمالكم أيكم كنت سكفا على منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك الرياء أي هكذا رياء في الأعمال يخرجه أهل الاستقامة نافقا لمتندق استقامة wal fitur fa ainihin riyar istikama wal fitur wattawa ne da yin nawa ya kuri eh, eh, eh, afuwan wa kadalikar riya fil a amali ku ya kuri jihu wani istikamati Dan ya kamata sai koma ne an gama magana riya wal fituru wattawa shi kuma ya kuri jihu yana fitar da shi عنها أيضا أيضا يتجمع daga isa istiqama ba da ma yana yi ne wajen don a gani ba sai ga wani abu a kaga meriya ba ina yi ne don a gani ba in ba kwafa ka to kaga istiqama ku ta kawo ana misalin kana koyarwa ne shi kenan ka zo ka tada ba sai a shaƙe ka za ka ji daɗi sai ka dage ka zo ka da mutum ɗaya da ta yau an yi hutu to in ka in ku don Allah ke karatun nan da kai jama'a da yawa da wanda kai mutum da duk ne ya samu da shi guda ɗayan masu sai ka gani har karfa ma goya da an yadi Allah bai ka rajulan wahida shi da wannan tsike ne ne alheri kawai ka zauna ka famu ne shafi ka saka masa ka sauke duk wani abin da ka lauda a gwalonka ta samu istiqama eh futuru yankewa da lalacewa kalmomin mutaradifatun alfuturu yankewa ka sake abin da lalaci da jinkiri da hausa ma nawa kuke ce masa ne kan salama. Eh, sai karashin amma na ganin ya faɗi shi da baki amma karashin hadisin haka yake to amma dai kaga nan maganan annabi daga can eh, ta kaga ita aka fa a baka wannan kaga ya bashi ba baka hmm. a ɗauko mana alkawaci bin na gira